To jama'a na muku maraba da shigowa zauren VOA. Yau ina tare da baƙi manya guda uku. Ina tare da Alhaji ɗan Juma Abdullahi, Hajiya Fatima Dabo, sai kuma Turakin Das. Alhaji Sama'ila Sani. Ina muku maraba da shigowa wannan zauren. Barka Barka Hajiya Madina. Yawwa. To yau za mu tattauna ne kan zaben Amurka da aka kammala shekaran jiya jiyan nan. Bari mu fara da kai da Alhaji Danjuma Abdullahi in ji daga gare ka. Ya ka ga yadda zaben ya gudana? Alhamdulillahi an yi zaɓe an gama muna taya Amurkawa munna da kammala wannan zaɓe da aka yi ba hargitsi ba tashin hankali hankali ba tafiya kotu to ba abin da za a ce sai mu ce masu muna taya su murna kuma masha Allah bayan haka ni abin da ya bani mamaki shine idan har an ce da Kamala Harris wato yar takarar Democrat da shi Donald Trump da ya ci zaɓe suna tafiya kunnen doki ainihin sakamakon zaben ya nuna cin da Donald Trump ya yi ya ba rata sosai gaba ɗaya in kika dubi kurun da ya samu a electoral votes wajen 200 da kusan da yawa kurun ya ma wuce 270 da ake nema kuma a popular vote din ma wato a ƙuri'un da 'yan ƙasa suka kada wanda 'yan ƙasa suka kada watan ya ba ta rata sosai da yawa mutane a amerika sun jefa mishi abin da suke so ne saboda haka za mu taya su murna kuma ba abin da za mu ce sai dai Allah ya sa ya musu aiki tunda sun yi ne saboda sun ga alama za su samu canji zai musu aiki Allah kuma ya sa a wato kuri'unsu ba za su zama na banza ba zai musu aiki a samu canji a Amurka. Sama'ila ka ji bayanin dan Juma da ya ce Donald Trump ya ba Kamala Harris rata da har ya bashi mamaki. Wannan rata na kusan miliyan biyar da wani abu ya baka mamaki? Salamu bani mamaki ba saboda darasi biyu ne ya kamata a ce an ɗauka daga wannan zaben na farko idan mutum yana takara ya mai da hankalinsa gurin neman kuri'a na biyu kuma akwai abubuwan da ya kamata a da hankali a kai kamar wurin neman kuɗi na farko abubuwan da suka yi tasiri sun hada da kamar amfani da social media kafafen yaɗa labarai yawa sannan kuma akwai yanayi da ake ciki a ƙasar a tattalin arzikin ƙasa ya taɓarɓare kuma yaƙi da ake ciki da sauransu yan ƙasa abin da ya dame su shine a gina musu ƙasa to suna ganin yanayin da ƙasa ta shiga su cikin su ne fi damus da kuma halin da suke ciki ba wai a yadda duniya take kallon amerika ba amerika su suka kirkiro tsaro demokradiya kowa a gurin su ake daukan dare koyo yawato idan haka lamarin yake ya kamata a ce su mai da hankali wurin tabbatar da cewa suna tafiyar da demokradiyyar su akan tsari sannan kuma su tabbatar da cewa ba wai demokradiyya kawai ba wai darasin demokradiyya kawai za dauka a gurin su ba mm. a duba tattalin arzikin kasa kullum hankalin su yana Afirka a cewa na kasashe ne masu tasowa ba su da shugabanci ba su da waye amma an zo yau ana abin da ake kira global recession kowace kasa ba girma ba komi girman kasar sun shiga wani yanayi to su 'yan kasan da ilimin su da zamani da aka samu yanzu da kuma abubuwan da fasaha da suke da shi da komai a ce kuma 'yan kasan suna cikin wani yanayi ai su wannan yadda ake ganin su daga sauran kasashen duniya bai dame su ma abin da ya dame su shine a mai da hankali wurin tabbatar da cewa yawa kasa na tafiya komai na tafiya daidai a kasa bari zo gare ki Fatima yaya zaben ya zo miki to ni dai wannan zabe zan ce tintini na san haka zai faru saboda na dan nazari na duba na ga cewa lokacin da suke takara sosai kafin a zo zaben za ki ga cewa ana kamala ana trump ta ba shi really run ta ba shi zan ce sun yi gasa sun buga sosai to amma dama daga sanda na ga cewa ana cewa shi ya samu vote 48 ita tana da 47 can yana da 45 tana da 40 suna ta tafiya kan kankan. kan kawai ni jikina ya bani kuma ni a nawa yakinin ne duk inda mace take kankan kan da namiji to idan aka zo na karshen namiji ne yake ci saboda ai kin ga masu yanke hukunci masu duk wani abu maza ne kin gane ki duba fa electoral college tana da 223 ne shi na 276 kin gane mutane da su kawo ka ba amma kin san dama su electoral college ai sun iya wannan dama sun riga sun yanke hukuncin su kuma kamar yanda turaki ya faɗa cikin america ne ya dame su akwai wasu policies na democrat da suka ɗauka da ya bata musu da basu ji daɗi ba basu aminta da irin yadda yanda suke yanda suke gudanar da mulkin su ba to kin ga wannan yayi tasiri kuma ita kamala ya na ji daɗi ta karɓi abin kuma ba tashin hankali ba faɗa ba wani abu to ni ina ganin kamar wanne ya kamata ya zama haka ɗin shi ne ya fi daidai ga duk wanda aka shi rata ya fi alkhairi akan duk wanda aka kada shi a alhaji dan juma hmm. yanzu an ba donald trump dama karo na biyu to akwai abubuwan da ake kuka da su na cewa wannan shugaba da ya karba yanzu bai cika aikata abin da yake faɗi ba ya kake kallon tasirin wannan zaben da ya ce wato shi dai ya kamata ah, wato ya zauna yau kansa karatun ta nutsu da yake ta yi ya faɗi abubuwa wanda ba daidai ba da cin zarafin mutane tun ba ma 'yan jarida ba yana jin kowa kurin ba daidai yake ba ba wani mai gaskiya sai shi ya kamata ya daina abu ne da wasu kan ce rashin mutunci wani lokaci yana da rashin mutunci kuma ya kamata ya tausasa ya ɗan canza bari baki misali mm. lokacin da ya faɗi ya ƙi yadda ya faɗi da ya faɗi ya ƙi yadda akwai farar da ake zuwa a yi hand over ya baiwa bada ya ki tafiya ya rubuta hand over kurin ya ajiye wannan ya tafiyarsa kin gani saboda haka um, ita kuma kamala tana ganin alaman ba za ta ci ba ta kirawo shi. Ta taya shi murna. Ta taya shi murna. Biden shugaban ƙasa wanda yake kan gado yanzu ya kirawo shi ya taya shi murna. Shi da shi ne ya faɗi ba zai yi haka. Zai yi ƙoƙari ne ya ce an saci zaben kaza kaza da wayansu ƙazafi dai da wayansu abubuwa makamantan haka to ya kamata ya daina sannan kuma cika alkawari na da kyau a siyasance wani lokaci akan samu dai yakan yi wuya dan siyasa ya yi magana ya ce zai kaza ya zo ya cika amma ya kamata Trump ya yi ƙoƙari alƙawuran da ya musu ya samu ya gyara akwai yaƙi a ukraine akwai yaƙi a gaza israel ke yi da hamas duk wa'annan wanda kuma akwai taimakon amerika ya kamata ya zauna diba ya gani ya ga yaya za a yi a kawo ƙarshen wa'annan abubuwa kuma ya zai yi saboda idan ba hakan aka yi ba babban alƙawarin da ya yi wanda dan uwa turaki ya yi magana kai wato gyara tattalin arzikin amurka din ba zai ma samu ya yi ba because kuɗi ne sosai in billions ake ɗauka ana tura wajen maganar yaƙi din a ukraine da kuma gaza eh, middle east saboda haka ya kamata kamata ya zauna wa kansa karatun Tanis ya ga abin da zai iya yi. Eh, turaki yanzu cin zaben nan da Donald Trump ya yi an samu ci gaba a ɓangarensa domin jam'iyyar sa ce yanzu take rinjaye a majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai. Kana ganin wannan zai kawo wa ƙasar Amurka irin sauyin da mutanen Amurka suka zaɓe shi a kai? Eto, eh kamar yadda Ali Tsanzo ya bayani, shugaban ƙasa ne da aka san shi da ɗaukan alkawari da kuma sabawa. Kuma kamar yadda na faɗi daga farko ne ce yanayi da ake ciki yanzu a ƙasar amurka da sauran ƙasashen duniya kuma zaɓensa da aka yi an zaɓe shi ne saboda ana gani zai kawo sauyi to idan bai kawo sauyi nan ba za a yi masa bore ko da suke da rinjaye a duka majalisun biyu yanayin da ake ciki yanzu babu wani maganan jam'iyya ko me gani aka yi zai kawo sauyi ya mai da hankali ne wurin matasa da kuma jihohi manyan jihohi kamar su pennsylvania da su michigan inda a ƙuri'u suke da yawa na je samun ƙuri'unsu amerika tana cikin wani yanayi yanzu kawai abin da ya da mutane ne sauyi idan bai kawo sauyin nan ba duk alkawarin da ya dauka in bai cika ba to tabbas za shiga cikin wani ne saboda amurka dama ba kasa ce da za a mata irin wannan wasa ba fatima mm. kina ganin zai samu gudanar da mulki yadda ike so duk da cewa majalisa ta zama kamar tashi ce eh to ni na ganin kamar zai samu saboda me ah, ya samu ƙuri'u ne saboda yana ganin ya musu alkawarin sauyi tunda waɗannan su da suke mulkin su sun sa mutane suna ana ganin sun sa mutane a tashin hankali kamar yadda suke faɗa kuɗin abin nan ɗinka gara ma Najeriya a inda nake jin suna faɗan Amerika saboda za ka ga mutum ana biyan shi kuɗi da yawa mai tsoka to amma idan fa ya tafi siyayya haka zai dan ɗauko da wannan kuɗin nashi dan abu a leda to abu ne kusan duk duniya to kuma shi ya zo ya nuna musu cewa a'a wannan rayuwar taku za ta canja kuma za ta canja saboda me saboda na yarda tunda su ne da yawa su ne masu majority kuma sun yi wa mutane alkawari za su kawo sauyin nan sun san idan ba su kawo sauyin nan ba ba za su sha da daɗi ba kin san amurkawa za su fito ne kwansu da kwakwatarsu su su fito bakin titi su kwana su tashi su ce ba su yadda ba a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau inda muka yi bitar yadda zaben amurka ya gudana sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin ɗan juma abdullahi da turaki sama'ila sani da fatima dabo da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Fiona nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.